sauke ni. Yaki ake kome. Da Allah sauke ni. Kamar ya do da Allah ki sauke ta. Eh, A'a menene? Lafiya. Wayyo Allah. Rasuwa aka yi? Ba wani rasuwa da aka yi. Kama mata. Wannan dongali haka? Wayyo. Mutuwa aka yi? <laughs> Yaya. Ai duk na kwaso kayan. Menene? Ya riga su ni ni kuma na dawo gidan yayana. An sake ni nima. Na ce an sake ni nima. tunda dai gaskiyar magana rayuwa ba za a yi haƙuri ba ni ma fa ba zai yi zuwa a zo fa a zauna fa a yi ɗakon uwa kwanta fa ba zai yi ba ni ma ina ta kaina wai ya sako ta yaya eh? ko kunin kanwa ne wallahi zan sha da gidanmu ne <laughs> kiwa mutane shiru yawwa haka ake yi ke ba za ki yi haƙurin rayuwa ba ki ce to in ba ma mai garin ba wai zai iya zama da wannan to saboda haka abin da za mu yi da ke eh. zan je in ba a san menene dalili saboda ba zai yiwu in yanke hukunci ba ban yi bincike ba ba na yi eh. haramun ne ka zo ka yanke hukuncin abin da baka ji ba baka gani ba ka yanke danyen hukunci kada na zarge shi ko kuma ita in zarge ta eh. a'a ana so ka yi ka zuba ka gani yauwa ka gane menene mm, yake ciki ka zo ka yi bincike na gaskiya shi yasa dan Allah ka ji dan Allah ne gida ka idan ka je kar ka yi fada kuma mai ice maka kawai ka yi amfani da shi ka dauko ta ne mu samu maida faɗa kama take. In ta kama ma ka kai ta. Yanzu idan na je na tare za idan na je na tare tsoho na ya zaga zan kyale ne. Za ka yi mun komai amma ka zagi tsoho na. In ka zagi tsoho na ni ma sai in mulmula. Dama ka ji yaya. Haka eh? Ba kuna son irin halin nan naki fa. Ba kuna son haka fa. Dan Allah ki taya ni mutum. Eh? Wallahi sai kin koma. ko ma ya zama dole ina nan wallahi ko garin rogo kuke ci sai na ci gidan yayana ne eh mu je komawa zaki koma dole ina so ina so ki aiki amma ki ba son. so. To ya za in baki aiki wannan jikin na ke lalace. Mai gida ya sake karo min kishiya da za ta dinga sa min hannu a ido. Kin ga ki kina da hankali. Wannan kuma ta yi tsare tsare tana tsaye a kaina tana jira in dafa in ba ta cikin hannu. Eh din. Ya sawa. Ba dole ba ai gidan yana ne. Gaskiyan ki. Ah. Kin san me yake bani. Ya kake yi a gidan mijin naki? A ah, ni ban ci haka nake ba. To tunda zamu dafa mu ba yayanki ai dole mu baki ke ma. Kin sa abin da ke bani mamaki. Amma dai ki Wanda ba nan. Tuntuni haka ke zama da ita da wannan bakin bakin? Kwalliya ce ko. Allah. A ni ban ce haka nake mai bai na ruwanku. Kowa ya zauna da miji shi. Ke dai a dafa ki Insha Allah. Mai da insha Allah komawa zaki ba ni son ganin ki a waje. Koma ina. Gidan mijinki. To. Zan Zaki. Ni dai kafin ki tafi zan koya miki wannan kwalliya inda nake ma yayi. kenan ke ma za ki koya ni ban iya kai kai haba mai gida san da zuwa san da zuwa mai gida saniya mai gida ka je ka ga mai garin lafiya ne ko na je na gan shi bismillah mara kunya fitsararriya ke hakkin ki dube ni ki kalle ni ki ce me ki je ki rika zagin mijinki kina aibata shi har da sun ambato sunan mahaifinsa kina luka masa zagi zagi ne eh. jana ki rika kutuntuma wa mijinki zagi duk macen da take son ta ga albarka take so ta gama lafiya to dole ta biyayya ga mijinta yadda za ta biyayya ga mahaifinta haka za ta biyayya ga mijinta in tana son gama lafiya amma mutuniyar wofi ki je ki samu mijinki ki rika luka zagi. ki rika kutuntuma mazagi zagi yan nan daman haka kika kece da laifi kika zo gidan nan kika dinga zuba mana ƙarya kina kuka cewa shi ya da keke yana zagin iyayenki ashe ke kike zagin shi yanzu da Allah ku tattara ta zo ta shirya ta koma ya dan Allah ya ya dan Allah ka un koma dan Allah wallahi kokon gidan nan ya fi dadi dan Allah kokon gidan nan ya fi dadi. dan Allah daga nan sai gidan kai ya isa tun da har ba za ki ji magana ta ba akwai allura ta hankalojin da ta nutsonojin sai a danne min ke yanzu nan tsira miki in ba za ku koma gidan mijinki ba zaɓi ɗaya gidan miji ko allura za ki je ke zo nan ke ba ke za ki raka ta ba ni ne zan raka ta ku in an jima mm. sai ku ɗauki kayanta in kuka ɗauki kayanta ku mayar ku saka ta a ɗaki ku yi mata zance naku na mata ba wanda ya shafe mu ba don ta zauna a gidan mijinta. Eh. Don Allah mai gida ku eh. je ku dawo. Mu je. Don Allah mai gida ba. ki ba mu guri. A dawo lafiya. Allah ya kiyaye mai gida. Yawwa kafin da ku dafa min a cama. An gama insha Allah gashi nan ma ana kai.